وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوة وأن مسلاتي متالا البركة masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na juma'a yau 26 tsakanin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 202 a wannan sura da za mu tashi akan aya ta 238 kafin mu shiga karatu akwai dan uwanmu kuma makocinmu ɗaya daga cikin ɗaliban wannan majalisi da sauran majalisanmu da muke karatu alhaji alilu getso allah yi wa yayar su rasuwa ranar lahadi ta gabata haka akwai bukatar mu sa ta addu'a allah ya fi mata allah ya gafarta mata wani zai sa ta huta allah ya sa aljanna ce makomanta abinda ta bari kuma allah ya aikinta mata yan uwanta da danginta ubangiji ya sanya musu hakuri ya kuma ba su ladan dangana sannan akwai sanarwa muhimmiya akwai makaranta wadda aka danka ta hannun cibiyar al'imamul bukhari wadda nake shugabanta ta rijiyar zaki akwai makaranta da aka gina daka tsalle wadda muka yi wata suna da kulliyatul imam al-bukhari al'alamiya wato al-imam bukhari international college wannan kulliya makaranta ce ta sakandare kuma ta kwana wadda take daka tsalle a karamar hukumar bebeji a nan cikin jihar kano kuma take karkashin wannan cibiya ta imam bukhari uh, center for research and translation uh, wannan makaranta ce amma makarantu ne makaranta ɗaya ce amma makarantu uku ne a haɗe a dunkule da sunan makaranta ɗaya uh, makaranta ce ta karatun addini da larabci ga ɗalibai waɗanda za su yi har su kai ga yin jarabawar 'yan wato certificate na HIS High Islamic Studies sannan kuma makaranta ce ta boko a lokaci guda da za a koyar da ɗalibai su yi jarrabawar wayek sannan kuma a lokaci guda makaranta ce ta tafiz da hada alkur'ani saboda haka kasancewarta makarantar kwana yara nan za su kwana ba je ka ka dawo ba aka ga yiwuwar waɗannan makarantu duka za su iya dunkulewa lokaci ɗaya yaro ya karatu a cikinsu daga farkon jss1 har zuwa ss3 wato har zuwa ƙarshen makarantar secondary zai fita da certificate biyu na karatun arabiya da na karatun boko saboda ka inda yake so ya je ya ci gaba da karatu in na addini zai ci gaba da shi yana da certificate ɗin da zai je ko ina a ƙasar laraba a ɗauke shi yana da kuma certificate na karatun boko idan boko yake so yi to fatan mu a samu yaye ɗalibai waɗanda suka fahimci addini suka fahimci ilimin addini sannan kuma suke da ilimin boko na zamani wanda za su samu masu aƙidar addini sannan kuma 'yan boko sana'a addini akida boko sana'a ba boko akida ba so wannan makaranta a yanzu haka an fara bukin na shigar da dalibai saboda haka ga wanda yake son shigar da yaransa akwai website akwai shafin yanar gizo-gizo da aka bude domin yin bukin wanda yake da adireshi alimamul bukhari.ng al'imam al-bukhari ba ta yanci bukhari din da y ba da i ba y ce a ƙarshe al'imam al-bukhari da ta yanci idan ka shiga za ka ga wannan website ne wanda a ciki za ka iya waɗanka bukin ah, sannan kuma mutum zai iya zuwa ya samu babban darakta na ita wannan makaranta dr nabil bello sa'id a ofishinsa da yake nan markazin imam al-bukhari a rijiyar zaki yana neman ƙarin bayani ko wani abin da ya shafi kuɗin makaranta za a fara da jss1 ne za a fara da js1 ne wato za a fara da virginia secondary school aji daya saboda za a ɗauko karatun daga farko tun da mun ce muna son abuwa makaratu karatu na arabiya da karatu na boko lokaci guda kaga dole sai an ɗauko abin daga tushe wannan ta sa yaran da za a ɗauka akwai bukatar a yi musu jarrabawa domin a ga waɗanda za su iya tafiya da karatun duka biyu da kuma waɗanda suke da ƙafa ɗaya ko da yana da ƙafar arabiya bai da tabufan sai a yi masa sai a ba su kuma damar a yi masu training akwai damar a ɗauki yaro a yi masa training zuwa yanzu na 'yan watanni sannan kuma a shiga a fara karatu a session mai zuwa 2021 ah, sannan kuma daga nan za a ba da damar yan remedial wanda duk yake son ɗansa ya yi karatu kuma ya zanto abu ɗaya yake da shi ko yana da boko bai da arabiya ko yana da arabiya bai da boko ko zai iya yin remedial ta shekara ta shekara ɗaya sannan masa jaraba ya fara karatun tun daga js na har zuwa da fita saboda haka waɗanda suke son ƙarin bayani suna iya zuwa ah, wajen shi dr nabil bello sa'id a nan cibiyar a nan ofishinsa a nan imam bukhari domin ya samu ƙarin bayani allah ya samu ganci ah, wanda duk yake sha'awa sai ya gaggauta domin an kusa fara ah, an kusa sanar da lokacin da za a yi jarabawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن manta mu faɗa shi ne a yanzu a wannan shekarar za mu fara da yara maza ne kawai sai shekara mai zuwa sannan watakila a yi tunanin farawa da mata saboda kasancewar sha'anin godin na mata ya sha bamban da yadda yake a da na maza eh, amma su ma insha Allah shekara ta gaba za a fara nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya wa komo lillahi kanitina ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa fa in khiftum idan kuna cikin halin tsoro farijalan aw rukbana to sai ku yi sallah kuna tafe da kafafuwanku aw rukbanan ko kuna kan ababen hawanku fa idza amintum idan kun samu amintuwa wato idan kun amintu fadkuru Allah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to ku ambaci Allah kamar yadda ya sanar da ku abinda ku kasance kun sani ba a wannan ayar hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya ku kuma tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa wannan ayar ta kunshi abu da abubuwa guda uku abu na farko kiyaye sallah kiyaye salloli gaba daya abu na biyu kiyaye mafificiyar sallah sannan abu na uku tsayuwa domin allah a cikin sallah tare da nutsuwa a baya can allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin hukunce-hukuncen saki da idda da kome da shayarwa da abubuwan da suke dangantaka da aure da sadaki da sauransu an yi bayani mai tsawo tun daga inda Allah ya sa na kama za yi fiƙun aya ta 215 har zuwa kan aya ta ƙarshe da muka karanta ta 237 inda Allah ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa wa la tansaw fadla bainakum wannan duka za mu ga cewa suna magana ne akan sha'anin da ya shafi aure da saki da sauran abubuwan da suka danganci wannan to sai kuma wannan aya ta zo akan umarni da kiyaye sallah ta zo kuma tana da wato ta zanto an an an hada ta da ayar da ta gabata da gaciyar da ta gabata a ƙarshen waccan aya wala tansaw al-fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna khabir inna allaha khabirun bima ta'maluna basir aka hada ta da wannan dajiya da aka yi ta cewa kada ku manta kyautatawar da ke tsakaninku to menene alaka tsakanin wannan ayar da kuma waɗancan ayoyi da aka yi ta maganar aure kuma sannan gashi a gaba za a ci gaba da kuma maganar ayar da za ta biyo bayan wannan ayoyin guda biyu ita ma tana magana akan akan idda ta ta, ta wato ta kaba domin ayar da za ta za ta zo bayan wanda zina ta wafa da minkum ya zaruna iya Talle li azwaji saboda haka kaga an shigo da maganar sallah a tsakiyar wasu ayoyi waɗanda suna maganar aure da saki da sauransu wace ce hikimar da ta sa haka ta faru babu shakka alkur'ani a yadda yake dinnan sa yadda yake a gabanmu haka yake a gurin Allah haka Allah subhanahu wataala ya so ya ga alkur'ani shi yasa tartibinsa tartibin ayoyinsa ba tartibin surori ba tartibin ayoyi wannan tun daga Allah ne subhanahu wataala shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sa aya kaza a sa ta daidai guri kaza aya kaza a sa ta daidai guri kaza saboda wannan zamantowar wannan ayar tsakiyar tsakiya da waɗannan ayoyi daga Allah subhanahu wata'ala ne to menene hikimar da ta sa ba a gama maganar da ake yi ba ta saki da sauransu aka jeho maganar kula da sallah sannan kuma aka ci gaba maganar da ake yi to shine anan malamai suke ta ƙoƙarin binciko wata alaƙa ko wata hikima da hakan ta sa hakan ta faru wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ƙarshen wato ayar da ta zo ta ƙarshe dajiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ayar ƙarshe shine wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum kuma ku yi afuwa shi ya fi kusa da takawa kada ku manta falalar da take tsakaninku kada ku manta abin da ke tsakaninku na kyautatawa wannan kira ne zuwa ga wato wata ɗabi'a mai kyau wani hali mai kyau a ce duk sanda wani abu ya faru tsakanin ka wanka na rashin fahimta ko kuma ya yi maka wani abu na rashin kyautawa to kada wannan ya sa ka manta kyautatawar da ya faruwa tsakanin ku da shi wato kowane irin hukunci ka so ɗauka to ka tuna da wani abu watakila da ya taimaka ko ya yi maka wanda zai sa watakila ko ka yi masa afuwa ko ka haƙura da wani haƙƙinka wannan wani wata ɗabi'a ce wacce ke mai girman gaske da ba kowa ne ke iya danna zuciyarsa a kanta ba wato a yi maka laifi ka tuna wani abu da aka yi maka a baya na kyautatawa shi mai laifin ka tuna wani abu da ya maka a baya na kyautatawa ka ce ka yafe masa ko ka haƙura da abin da yake haƙƙinka saboda wata kyautatawa da aka yi maka in eh, muna tunawa cewa lokacin da aka yi yakin badar a wannan lokacin an karkashi da yawa daga cikin daga cikin abinan shugabannin shugabannin ƙuraishawa an karkashi da dama daga cikinsu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma shi an kama wasu daga cikinsu da yawa ana neman fanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mut'im ibnu adi mut'im ibn adi mahaifin jubair ibnu mut'im yace da a ce mut'im ibn adi yana da rai ya kuma nemi in ba shi waɗannan mutane hakanan ba tare da an ko kwabo ba zan ba su shi ba shi annabi sallallahu alaihi yana tuna irin abin da ya yi mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da'ifa neman ya samu goyon bayan mutane ko za su karɓi addininsa askar ba addinin da ya zo da shi bai samu ba ya dawo makka a lokacin su kuma ƙurayshawa suna kula da shi sama manya-manyan ƙurayshawa suna tunanin wace hanya za su bi su halaka shi a lokacin shi motsayin ibnu adi shi ne ya ce na sa ka cikin jiwari na wato na baka kariya na baka mafaka a lokacin ya umarci 'ya'yansa su su hudu kowane ɗaya ce zai tsaya a rukuni ɗaya daga cikin rukunan ka'aba guda hudu da takobinsa da ƙuraishawa suka zo suka gan su shi da suka ce duk wanda ka ba shi kariya to mun mu ba shi wannan kariya to wannan abu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi manta ba yake cewa da a ce yau yana da rai duk da mutanen nan suka fito da riyar za su yake mu to da a ce yana nan da rai ya yi sa baki akan in sake su bayan an kama su to da dinna sake su to wannan shine wala tansa wal fadla bainahu wani abu na alheri da aka ce maka kakka manta da shi kada ka manta da shi to wannan ɗabi'a ce wacce take mai girman gaske kuma dole sai eh, an yaki zuciya sannan za a iya yin ta saboda anan ana buƙatar zuciya ta bar wani abin da take so ana buƙatar ta haƙura da wani haƙƙinta ko ta haƙura da wata ramuwar gayya da aka yi mata zuciya na bukatar wannan a ce a'a ka daura ka danna zuciyarka kai ma ka kyautata ga wanda ya maka ba daidai ba to wanda yana buƙatar sai an yanke zuciya to shine Allah subhanahu wataala sai ya ba mu maganin da za mu iya magance wannan wato damuwa ta zuciya mu ci karfinta mu tassa ta ta abinda abin ba shi take so ba abin magani na farko shine magani wanda yake na hankali wanda a duniyance za a iya la'akari da shi shine wala tansa wal fadla bainakum ka ku da alherin da ke tsakaninku wannan in ka tsaya kai tunani sai ka ga cewa eh wannan zai taimaka ya sa afuwar da za ka yi wa wanda ya maka ba daidai ba wani abu ne wanda zai taimaka wajen na nesa ya sake iya yi kusa da kai wanda zai sa makiyinka ya dawo masoyinka ya dawo ma abokinka na kwata-kwata kuma wanda zai taimaka kai ma wata rana idan da za ka yi wani abu na laifi kai ma a yi maka afuwa kai ma a yafe maka yayin da mutane suka san wannan ka'idar kuma suke tafiya a kanta to wannan wala tansawul fadla bainakum magani ne da zai sanya zuciya ta yadda da wannan cewa in an yi maka abu yi afuwa to sannan ubangiji wani wata sai kawo kuma wani abu shi ma magani ne da zai taimaka wajen ya tausasa zuciya shine wanda ya shafi ruhi shine sallah shi da aka kawo maganar sallah sallah da Allah subhanahu wataala ya sifanta ta a wata waƙar a wata ayar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle lalle sallah tana hana alfasha tana hana kuma aikin munkari don haka sallah tana taimakawa akan yin ayyuka na takawa da Allah cewa an ta'fu aqrabu littaqwa to Allah sallah tana taimakawa wajen yin wannan ayyuka na takawa tana kuma taimakawa wajen mutum ya samu kyawawan ɗabi'u to shi yasa Allah subhanahu wataala sai kwadaitar da cewa a kula da ita a kiyaye ta domin zarar mutum ya zanto mai kiyayewa to wannan sifa ta afuwa za ta zan ta samu gare shi saboda zuciyarsa za ta zanto ta samu kyakkyawar tarbiyya daga ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka sallah tana da tasiri wajen kyautatawa cikin waɗannan al'amura duk da aka ambata a baya na maganar aure da saki da shayarwa da sauran abubuwan da suka zo a cikin ayoyin da suka gabata sallah tana da tasiri wajen ko menene mutum ya zo zai yi da su ya danganci waɗannan abubuwa ya kyautata a ciki shi yasa wanda suka fi kowa kula da sallarsu suka fi kowa yin ta akai-akai tare da kula da haƙoƙinta to za ka samu sun fi kowa ihsani a cikin ayyukansu su fi kowa kyautatawa wanda to za ka same shi yana da kyakkyawar mu'amala da mutane to za ka same shi ya fi wanda za ka same shi ya fi kowa kyakkyawar mu'amala tare da ubangijinsa za ka same shi ya fi kowa kuma kyakkyawar mu'amala tare da mutane Wato ahsanun nasi ta'amulan ma al-khaliq ya ahsanun nasi ta'amulan ma al-makhluq inda har za ka kyautata inda har za kyautata alakar ka da ubangiji to babu kuma abin da zai hana mutum ya zanto ya kyautata alaka tare da mutane to saboda saboda me saboda as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar kuma tana taimakawa bawa ya zanto mai tawalu mai kaskantar da kai don haka wanda suka fi kowa kula da su suka fi kowa tawalu suka fi kowa kaskantar da kai shi yasa mujahid ibn jabr abajir abdullahi dan abbas ya fassara fadar Allah simahum fi wujuhihim ya ce wa wannan ana nufin tawalu alamar su za ka a fuskar su ce tawalu tawalu ake nufi saboda sallah tana sa mutum mai yin ta ya zanto mutum ne na kwarai wanda yake da kyakkyawan mu'amala da mutane to wanda ya zanto sallarsa bata haifar masa da wannan ba babu shakka akwai gazawa a cikin sallar tashi akwai gazawa a cikin sallar sai dai har sallar ta ba za ta iya kyara masa tabi'u ba to akwai wani abu na usuri a cikin sallar ba wai an ce bai da sallah ba amma yana nuna cewa sallarsa ba ta cika sallah ba zaka ga Allah subhanahu wataala ya ce fa inna al-insana khuliqa halu'a idza masahu ash-sharru yazu'a wa idza masahu al-khayru manu'a fa illa yusalli dan adam an halicce shi mai yawan firgita da tsoro da razana da raki idan masahu alkhair idan masahu alsharr jazua duk sanda sharri ya same shi zaka same raki ne sanda kuma alheri ya same shi zaka shi mai rowa sai Allah ce illal musalli sai dai masallata wato ashe sallah za ta gyara ɗabi'ar mutum da zanto mutum ne na kwarai da kyakkyawan mu'amala da mutane saboda haka wanda saboda haka da aka ambaci abubuwan da suka shafi halayyar mutum da abin da ya shafi dangantakarsa da iyalansa a gida dangantakarsa da iyalansa a gida tun daga zamantakewa har zuwa lokacin da in allah ya kaddara rabuwa za a rabu da abubuwan da za su biyo bayan rabuwa din to kasancewar waɗannan abubuwa suna buƙatar kyawawan ɗabi'u suna buƙatar kyawawan ɗabi'u to shi yasa sai maganar sallah ta zo maganar sallah su za ta ƙara kyautata wa mutum yadda zai zanto mai kyakkyawar ɗabi'a a gidansa sannan ya zanto mai kyakkyawar ɗabi'a a waje domin samun mutum zaman mutum mai kyautata wa iyalansa a gida ba lallai ne kuma ya zanto mai kyautata wa iyalansa a waje ba kamar yadda akan samu akasi za a iya samun mutum mai kyautata wa na nesa amma kuma baya kyautata wa na kusa saboda mai saboda ita ma tolul mulazama mulazama da munadama daɗewa da mutum ana tare kullum shi kansa wani lokaci yakan sanya mutum ya kasa ganin dacewar ya kyautata wa na kusa da shi to wannan irin abu da zai iya wakana zai iya samu a cikin zuciya a nan kamar ayatar na cewa sallah maganin sallah duk za ta yaye wannan damuwar za ta yaye wannan cutar da suke cikin zuciya ah, sannan ana iya cewa ayoyin da suka gabata duk ayoyin da suka yi magana akan ibada suka yi magana akan kudu suka yi magana akan mu'amala har zuwa kan mu'amalar mata to yana daga cikin sunnar alkur'ani kuma duk sanda aka gama wasu aya wata aya karshen ayar a kawo wani abin da zai tuna wa mutum ya ƙara wato sa masa ƙaimi wajen takawa da tsoron Allah subhanahu Ala da kiyaye dokokinsa ko a tuna wa mutum cewa Allah yana sane da abin da da kuke aikatawa Allah khabirun bima ta'malu basirun bima ta'malu bima ta'malu da basir a yi ta tuna wa mutum abin da yake aikatawa cewa Allah yana gani ce masa Allah yana gani zai sa ya tsaya ya kyautata abin nan kuma zai yi fatan samun lada daga Allah subhanahu wata'ala wato kuma ayyukan da zai duk sanda za a ce masa Allah yana ganin aikinsa wannan zai sa ya sanya wa aikin nashi ikhlasi ya kuma nemi neman lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to sai da irin wannan faɗakarwar da take zuwa a ƙarshen hukunce hukunci da Allah yake ambata alqur'ani ba kowa ne watakila zai yi ta ba ba kowa ne zai tsaya fahimci cewa wannan faɗakarwa ce da Allah yake yi min ba akan cewa yana gani na yana sane da halin da nake ciki zai yi mun sakayya akan abin da zan yi ya kamata in kyautata aiki na ya kamata in ikhlasi a ciki ba kowa ne zai fahimci wannan wallahu ma ta'maluna basir wallahu ma ta'maluna khabir ba kowa ne zai dauka cewa ana so a tayar masa da wato abin da dinsa imaninsa ya tashi don ya san cewa abin da yake yi Allah yana ganin sa to akwai a buƙatar kuma a ce akwai wasu lokuta da za a samu wani abu a aikace wanda shi kuma zai ƙara ƙarfafa wa alaƙar bawa da ubangijinsa ya ƙara tana masa Allah subhanahu wata'ala cikin al'amuransa saboda haka za mu ga ayar ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya rufe ta wallahu bima ta'maluna basir ko Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne to bayan ya faɗi wannan sai kuma ya ka hafi zuwa ala salawat cewa idan wancan faɗakarwar da aka yi dajiyar da aka yi wa ayar ba ta zaburar da kai ba don baka ba tsaya ka sa hankalinka sosai a kai ba to ga wani abu a aikace kiyaye shi idan ka kiyaye shi zai sa maka tsoron Allah da waɗannan hukunce hukuncen za ka karɓi su hannu biyu ba za ka ja da Allah a kansu ba saura kaga shi akwai hikimar a shigo da mutum sallah a irin wannan lokaci don a ƙara tuna maka cewa wannan abu yana buƙatar ka ta Allah subhanahu a ciki domin ya zanto ka samu ikon yin wannan abu sannan baya ga wannan yana daga cikin hikimar watakila da za a iya fahimta a nan shi ne Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa da abubuwan da suka shafi rayuwarmu da abubuwan da suke ibada na bautar Allah duk wani abu ne da ake karɓar dokar Allah a kanta ana karɓar dokar Allah a kan harkokin rayuwa kamar da ake karɓar dokokin Allah a kan harkokin ibada kada a rarrabe tsakaninsu shi yasa aka yi maganar aure da saki da sauran abubuwan da suka sha mu'amala ce ta mutum da ɗan uwansa mutum da yadda mutum kowa zai kiyaye haƙƙin ɗan uwansa da za a guje zalunci zaluntar juna to aka gama wannan domin a ƙara jaddada muku cewa mai ba da wannan umarni shi ne fa mai baka umarnin dokar kai bauta masa kai ka za ka yi saboda ka shigo da maganar sallah nan, za ta ja hankalinka ka fahimci cewa dokokin nan na Allah daidai suke da dokokin da ake baka a sallah da sauransu da yawa mutane sun yadda su tambayi hukunci hukunce hukuncen da su shafi sallah su azumin aikin hajji da sauran abubuwa na ibada ta sha'a'ir ta abudiya amma abin da ya shafi sha'anin mu'amalar su da 'yan uwansu mutane ba su damu su yi tambaya kai ba saboda haka in harkar kasuwanci yake yi bai damu ya tambayi hukunce-hukuncen Allah a cikin wannan harkar kasuwancin nasa idan aure zai yi bai damu ya binciki yaya ubangiji subhanahu ala ya tsara cikewar aure ba tun daga neman auren a zuwa lokacin da za a yi shi da yadda kuma haƙƙin kowa yake akan dan uwansa bai damu da ya san wannan ba in shugabanci Allah ya bashi bai damu ya san wace alaka ce ko wani nauyi ne yake kansa wadanda haƙoƙi ne suka nazarce shi ya zai iya tabbatar da adalci ta yadda ubangiji ba zai tsitse shi ranar gobe kiyama ya tambaye shi ba mutane ba su damu da wannan ba amma idan aka zo harkar ibada za ka samu ya zai bugo ya tambaye ka ya yi alwala ya yi kaza zai yi sallah ya yi kaza ya samu sauku ya yi waye ya yi waye da sauransu to dan ubangiji wata ala ya nuna maka cewa hukunce hukuncen nan na ina na mu'amala da aka yi maka karantar wasu cikin ayoyin jirka da suka wuce kakka raba su da hukunce hukunci irin sallah haka sai aka kutso maganar sallah a daidai lokacin sai kuma aka kuma komawa maganar da ya aure Na nuna maka cewa duk mai magana akan sallah dinnan shine bai yake maka magana akan aure kuma dokar sa yadda take a wajen sallah ka take wajen aure yadda ka san kuma ba za ka iya cewa bari ka kawo wa sallah gyara ba ko ka wani sabon tsari na yadda za a yi sallah to ka sani harkar aure ma ba za ka yi shigo ta san cewa shi ma wani wasu dokoki ne da ubangiji suwa masu alayar da shi fuda wa dan adam shi ya fi sanin abin da ya halitta ala ya alamu man khalaq wanda ya halitta bai san me ya halitta ba abin da ya halitta saboda ka ubangiji ya fi mu sanin kanmu Allah ce a antum a'lamu amillah da ku da Allah wa ya fi sani to yadda kasancewa haka sallah baka da ikon ka ce za ka take mata tsari da salo yadda za a yi sallah ka ce kai kana ganin maimakon a dunkule guri daya saboda yanzu cututtuka na suna yaduwa ya kamata a dan dinga samun space eh? gaskiya kamata a duba sha'anin sallah ana ɗaukar cututtuka yankin yawa ya kamata masallatai a sanya za a yi musu ko ya zama na an yi wa kowa ɗan gurinsa da yi macen da mawa ya ce zai sake wa sallar tsari na san babu wani musulmin da zai saurari shi to haka nan sha'anin mu'amala take ta mutum da mutum musamman kuma sha'anin aure aure za ku ga cewa hatta malamai in suka tashi kasa aure wani lokaci ya shi a cikin babin ibada a sa shi babu ibada a shi babu mu'amala don ya haɗa duka biyu ibada ne sannan ko mu'amala ce tsakanin mutum da mutum saboda ka shigo da maganar sallah sannan kuma koma maganar aure yana jawo hankalin mu mai hankali akan ya fahimci cewa duk dokokin ɗaya ne yadda ba zai yadda ya kamata ya ba ya karbi dokar Allah a cikin sha'anin sallarsa haka ya kamata ya karbi dokar Allah sai a cikin sa'anin aurensa to kuma sannan sallah ta fi komai ta fi komai zabar da mutum duk abin da mutum zai yi ko na wa'azi da za a gaya masa ko wani abu da zai gani da idansa da zai sa masa da zai tsara masa tsoron Allah to babu abin da ya kai sallah sallah ta fi kowane abu sigar da irin wannan abin da zaburarwa tare da mutum to haka idan ana maganar hukunce hukunce kuma ana son mutane zan zanto masu adalci zuciyarsu ta tsarkaka to ya kamata a yi musu magana akan kan sha'anin sallah domin wannan sallah din za su taimaka musu wajen kyautata mu'amalar su da kyautata zamantakewar su da junansu saboda haka a cikinta akwai ambatan Allah kuma ambatan Allah sama yake da komai wanda lahi akbar sannan wasu daga cikin malamai har ila suka ce yana da cikin hikimar shigo da maganar sallah ana tsakiyar magana aure a shigo da sanar na sada kuma a aure ta ce saboda ayoyin da suka gabata duk suna ta magana ne akan sha'anin wato gina rayuwa ta duniya domin sha'anin rayuwa ta mutum da matarsa da maganar sadakinta da maganar waye kyautatawa ta abin muta'atu tsala da sauransu duk wani abu ne wanda ya shafi hududul al wani rabo ne na duniya anan mutum zai yaba shi sai ubangiji wata ala ya shigo da maganar sallah domin a ja hankalinsu cewa kada batun duniya ya safa manta Allah ana bikin duniya ake nan kiyama saboda ka wannan harkar aure da tsarki da waye da waye kada ta shagaltar da ku ta ɗauke hankalin ku kuma ta akwai kuma wani abu na haƙoƙin Allah a saboda ka sai aka kawo wannan magana abin nan ko kuma a nura muku cewa kada bibiyar neman sanin hukunce-hukuncen da suka shafi aure ya manta ku manta da kuma wani babban haƙƙi wata alaƙa mafi girma ta ce alaƙar bawa da ubangijinsa sauraka yadda za ku karanci wannan hakanan ita ma wannan ku karance ta yadda za ku karanci sha'anin aure da saki da sauransu to hakanan sha'anin alaƙar bawa da ubangijinsa ta fuskar ibada kamar talla ta ce mafi kololin ibada to nan ma kada ku shagalta ku tsaya ku karanci wannan shi yasa albaizawi a tafsirinsa yake cewa umira bil ah, fi alaiha an yi umarni a kiyaye sallah fi tadaifi ahkamil auladi wal azwaj a inda ake ta maganar hukunce-hukuncen 'ya'ya da mata li'alla yulhihim lishghalu bi sha'nihim anha dan kada shagala da harkar 'ya'ya da mata ya sa su manta da sallah sauraka haka aka aka abin nan wasu daga cikin malamai kuma suka ce lamma wanda daga cikin malamai ke cewa lamma zakara huquqan nas dallahum ala al muhafazati ala huquqillah bayan Allah ya faɗi haƙoƙin mutane sai kuma ya nuna musu tofa akwai haƙoƙin Allah shi ma ya kamata ku kiyaye shi saboda haka a nuna musu cewa kula da sallah da yin sallah kamar yadda Allah ya ce a yi ta a cikin wannan akwai ba da haƙƙin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yake kan bawa wanda shi Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya karantar da mu ya sanar da mu waɗannan hukunce-hukunce waɗanda bin su shi zai kawo zamantakewa mai kyau tsakanin ɗan adam ɗan uwansa zai kawo zamantakewar aure ta yi kyau To haka wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wa musulmi wanda babu wata al'umma da ta samu irin wannan gata babu shakka babban ni'ima ce da za ta sa lalle mu yi wa Allah godiya mafi girman abin da za mu yi na godiya shine sauki haƙƙin da yake kan mu kamar yin sallah yadda ya dace shi yasa a can ƙarshen aya za mu ga ubangiji yana cewa kama allamakum ma lam takunu ta'lamun Shi kamar yadda ya sanar da ku abin da ba ku sani ba to kamar yadda ya sanar da ku din nan a hukunce-hukuncen nan duk da aka gaya muku na mu'amaloli din nan to ku tashi ku tsare salloli domin su zanto godiya ga Allah subhanahu wataala sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallolin dare har kafar ta tsagewa tana faffashewa na Aisha na ce masa ba za ka san sa kanka ba Allah ya gafarta maka duk zunubanka ce da ta afala akunu abdan shakura bana zanto bawa mai godiya ba shi kaga tsayawa da sallah da kula da ita wani bangare ne na yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan ni'imomin da ya mana saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kamar jumla ce ba, an shigo da ita tsakanin wasu jumloli wanda suke da alaka da junansu da suke kunshe da hukunce hukunci to malamai suna da maganganu da yawa dangane da shigo da maganar sallah a hafi hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin har zuwa aya karshen aya ta gaba sannan kuma aka koma ciki maganar maganar aure kuma wani mutum zai iya cewa kai me kuma ya haka a ya dace a gama wannan in aka gama wannan din sai a kama maganar sallar sai a ci gaba to amma kuma sai aka kama maganar sai aka kuma komawa to Allah subhanahu wataala yana da hikima cikin dukkan abin da yake babu abin da Allah yake babu hikima sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli ku kiyaye salloli ta hanyar yin su a lokutan su da yin su bisa sifar da shari'a ta koyar da ku kula da wajibansu da rukunansu da hai'arsu da yin su akai-akai ba tare da yankewa ba ko da tare da barinsu ba wannan duk ya shiga cikin muhafaza a nan siga ta mufa'ala hafizu ba ce ihfazu ba sai ta hafizu Si ba san mufa'ala nan an kata ne lil mubalagha da ku kiyaye matuka ku kiyaye sosai kada ku yi abin da zai tozar da sallar sannan kuma kawo shi da wannan siga ta mubalaga hafizu siga ta mufa'ala yana nuna wato tsarin ubangiji subhanahu wataala da yake gabawa idan ya tsare sallolinsa da yin su akan lokaci da kula da haƙoƙinsu shi ma Allah zai tsare su wato ka tsare tsalloli sai Allah ya tsare ka kaga mufa'alar ta shigo a nan idan ka kamar da annabi ya ce ihfazillah yahfazka ihfazillah mutu tujahak ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka me ya kiyaye Allah shi ne kiyaye dokokinsa to in kai haka shi ma sai Allah subhanahu wataala sai ya tsare ka daga dukkan abin daga duk abin da zai cutar da kai a martaba ta abin da kawo shi da wannan siga kuma ta mufa'ala yana nuna cewa haƙƙi ne wanda yana da girma haƙƙi ne babba wanda bai dace a yi sakaci a kansa ba ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci wajen a kula da shi sannan kuma martaba ta muhafaza sama take da martaba ta ada akwai al'ada Allah bai ce ku yi sallah ba sai ce hafizu domin muhafaza wani abu ne kari akan adai adai ko sau ɗaya mutum ya yi adai amma muhafaza yana nuna istimara yana nuna ka yi abin ba kakkautawa duk sanda aka ce lokacin sallah yayi to yi. kaga wannan shine muhafaza salawa salawat nan alif da lam yana nuna cewa sallah ce da aka san su ne salloli na farilla al nan al ce ya yana cewa sallolin da ake magana akan su salloli ne da masu sauraro ko waɗanda ake karanta ma alƙur'anin karan farko sun san waɗannan salloli ake nufi ci hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin nan wato da kun kun san su don haka su ne salloli guda biyar waɗanda suke maimaituwa domin su ne ake buƙatar a kiyaye su koyaushe kada a yi sakaci a kansu shi yasa za mu ga daga cikin magabata akwai wanda suka nasi ko da babu wani nasi na magabata wajen cewa as-salawat ana nufin salloli na farilla ya kamata a fahimci haka wani da haka ibnu abbas an ruwaito daga wajensa yana cewa al ya'ani al maktubat ana nufin salloli na farilla haka aka ruwaito daga muqatil ibnu sulaiman kiyaye salloli yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan da ake kusantar Allah subhanahu wata'ala da su ya tabbata a cikin sahihaini hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi annabi yace as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta sallah a lokacinta annabi yace wannan aikin shi yafi saboda al-muhafazatu ala as-salawati min afdalil qurbati na daga cikin ayyukan da za a kusanci Allah da su kiyaye sallah a lokacinta sannan ya tambaye shi sun ma'ayyu sannan kuma sai wani aiki annabi ce da shi birrul walidai birrul walidai biyayya ga iyaye sannan ya ce sai kuma bai sai ya ce da shi al-jihadu fi sabilillah ah, al-muhafazatu ala salah kiyaye sallah wani abu ne da yake tsarkake zuciyar bawa daga munafici yake tsarkake zuciya daga jiji daga wannan ah, riya da yi dan a ji ko dan a gani domin duk wanda zai kiyaye sallah sallolin da ana yin su a lokuta mabambanta a yini da dare sallar asbahi sallar zahar sallar asar sallar magriba sallar isha'i haka kuma za su ta maimaituwa kullum kuma waɗannan salloli su ne alamar zirwa ta imanin mutum imanin mutum da Allah Allah subhanahu wataala da cewa kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imanin ku ba ce anan ana nufin sallar Allah ya kira wa sallah da imani to aka waɗanda suka yi sallah da farko kafin a canza alƙibla ta koma ta koma Ka'aba suka kalli Baitul Maqdis suka yi sallah na watanni ake tambaya game da sallolinsu to su yaya sallolinsu Allah ya saukar da wannan aya ba kana Allahu li yubiya Allah ba zai taba tozar da imanin ku ba aka kira sallah imani to wani abin da Allah ya kira shi imani kuma ya zanto yana maimaituwa tare da kai a kowane a kullum a waɗansu lokuta mabambanta masu bibiye da juna babu shakka wannan ba zai bar munafici ya zauna cikin zuciya ba saboda shi munafinci babu abu ne da yake iya jimawa ba bai yake iya tirjiya ya daɗe a tare da mutum saboda almunafiq ya tasanna almunafiq ya takallam duk abin da munafiki yake yi sai dai ya rika matsawa kansa musamman abin da ya shafi ya shafi ibada zai takura kansa ne dan dai ka a gano shi idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalilan saboda sallar dan suna tashi cikin mutuwar jiki da kasala don dai kada mutane su ce ba wani baya sallah saboda haka suna yi ne don aga suna yi shine ra'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce wala yunfiquna illa hum karihun ba sa fitar da dukiyarsu su bayar sai ala tilas irin an azazzale su an matsa musu kai zo ku karba saboda haka wani abu ne da suke yin shi bi sannu. wata kallon suna matsawa kai to da abin da zai yi maimaitu ya yi ta maimaituwa tare da mutum to abu ne wanda yake nuna cewa ba zai yi kasance tare da munafici shi yasa malamai suka ce munafiki ba ya kiyamun laili duk mai kiyamun laili ba munafiki ba ne munafiki yana yi ne don a gani to mai kiyamun laili wa ya yi don ya gani shi kadai kwal a gida ya tashi yana sallah saboda haka ita sallah da wama akan yinta da kula da lokacinta da tsayawa da kiyaye hakokinta wannan yana taimakawa wajen ya tsarkake zuciya daga munafici saboda haka munafici ba zai iya zama a irin wannan zuciya ba domin shi baya zama da ma sai a takuru saboda haka dukkan sanda mutum zai dawwama a bisa sallah a waɗannan lokuta daban-daban da rana da daddare babu shakka za ta tsarkake shi shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da cewa tanha anil fashai wal munkar hadisin da sa'i lokacin da aka zo aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama wani yana sata ba annabi ya ce yana sallah Aka ce yana sallah ce to sallah za ta hana shi inda yana sallah to ku bari za ku gani zai daina sai yasa ko mutum tuba yayi ko mutum tuba yayi daga wasu ayyukan laifuka yana daga cikin abin da za a bashi domin tuban shi ya ya yi nagarta ya yi inganci a sa shi ya sallah lizinci sallah lokacin da aka kira sallah ya zanto yana tare da masallata to wannan zai taimaka masa wajen kada shaidanu ko na mutane ko na aljanu su kuma dawo da shi ruwa da yawa za ka ji suna cewa sun tuba amma sun koma to yana da cikin abin da zai magance musu wannan farautar da shaidanin da shaidanin ba zai kyale ba zai kyale mutum ba dan ka kubuce masa ba fa yana nuna shi kenan ya hakura ba a zai kuma rarakar saboda haka sai inda karfin sai kare to sallah kuma wani abu ne da yake korarsa duk sanda aka kira sallah korar shedan yake duk aka yi kama korar shedan yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin yake masallaci yana jiran sallah to yana cikin sallah ne ma da mace salat ta habisu matukar sallar ta zaunar da shi ba ya zauna ya gaji da aiki wani yana neman gurin hutawa ya shi samu inuwa ƙarƙashin fanka ya kwanta har baya so ya an zo ana taɓa lasifika za a tashi shi <laughs> kaga wanda ba sallaci ta ta aje shi ba wata buƙatar ce ta kashi amma wanda sallaci ta shigo da shi yana jiran a zo a kira sallah a sallah da shi to wannan yana daidai yake da wanda yake tsaye na sallah to a cikin wannan lokacin zai samu kariya ta ubangiji zai sa zai samu tsarewa to shi yasa babu mai kiyaye sallah sai mumini الإمام مالك لامام احمد سرويتو حديثي امام النسائي لابن ماجه لابن عباده بن الصامت يكي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم الى تشوى خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له annabi sallallahu alaihi wasallam ce salloli biyar Allah ya wajabta wa bayi su wanda duk ya zo da su bai tozarta wani abu daga cikin su ba istighfafan bi haqqi na dan daina haƙƙin akwai tozar tozartawa ba shine mutum ya bar su gaba ɗaya ba yana yi amma watakila ya yi ko ya bari ko ya kinsa a lokaci yadda ya kamata ko ya kiyaye rukunansu irin dai haka nan sha. yayi ya gama to wannan shine tozartawa to wanda zai yi musu irin wannan bai kula da haƙƙin su yadda ya dace ba ko kuma wanda ya tsayar da sallah sallolin da guda biyar bai tozarta su ba dan ya nuna rashin daukan haƙƙin su da da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alkawarin Allah ne tsakanin shi da shi ya shigar da shi aljanna wanda ko bai zo da su ba ba shi da wani alkawari tsakaninsa da Allah in ya ga dama ya azabta shi in ya ga dama ya yafi masa a wata ruwayar annabi ya ce hamsu salawatin iftaradahunna Allahu ala ibadi man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna li hinna? fa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu inda Allah ahdun an yaghfira lahu ومن لم يفعل فليس له عند الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه wannan ruwayar annabi sallallahu alaihi ya bayyana yadda za a kiyaye sallah Ya ce, salloli ne biyar Allah ya farlanta wa bawa ko ya farlanta wa bayinsa wanda ya kyautata alwalarsu tun daga alwala kyautata alwala sannan ya sallace su a lokutansu sannan ya cika ruku'unsu ya cika sujjadarsu ya cika khushu'insu wato nutsuwarsa ta zuci to alkawari ne tsakanin sa da Allah ya gafarta masa wanda bai yi haka ba to ba shi da alkawari tsakanin da Allah in Allah ya so ya gafarta masa in kuma ya ga dama ya azabta shi sauraka wannan hadisin yana fassara maka abinda ake nufi da al da kiyayewar tun daga alwala kyautata alwalarka sannan ka kyautata yin sallah a lokacinta sannan ka kyautata ruku'unta da sujjadarta da khushu'inta wato nutsuwarka ta zuciya haka nan imamu ahmad da darimi sun rawaito hadisi daga ibn hibban da ibn hibban sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama an annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambaci sallah sai ya ce man hafaza alaiha كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة ما أقارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف zalla ya ce wadda duk ya kiyaye sallah to za ta zanto masa wanda duk bai kiyaye ta ba to ba za ta zama masa haske da hujja da tsira ba a ranar gobe kiyama kuma a ranar gobe kiyama zai kasance tare da karuna da fir'auna da hamana da ubay ibn khalaf wani babban kafiri da ya addabi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya halaka shi a to saboda kaga wannan yana nuna cewa barin sallah kwata-kwata yana iya fitar mutum daga musulunci don ba wanda zai zanto tare da waɗannan jimajiman kafiran sai wanda yake su. ba za a ɗau wani ɗan laƙoƙon mumini mai saɓon Allah a tsoma shi cikin waɗannan irin gunguman wutan da yake cin waɗannan ai ka san ba kankani ba ne to a ce an haɗa mutum da waɗannan ai kaga cewa sai idan shi ma irin hanya ɗaya ɗauka ta shi a ce kaga sallah sallah babbar abu ce ba abu ne da za a yi wasa da ita ba lokaci za mu tsaya nan annabi da Allah mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh